وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني عشر Na goma sha biyu kama wafaqatil maturidiyya wal ash'ira ahlus sunna wal jama'a kamar yadda su maturidiyya da ashaira sun yi muwafaka da ahlus sunna wal jama'a fil qawl bi adalati sahaba a wajen ra'ayin su na cewa sahabbai adilai ne wala tasiri khilafati da kuma jeranta ainihin shugabancin su an gane ku sun yarda da jeranta shugabanci a ce Abubakar farko sai Umar sai Usman sai Ali bin Abi Talib su ma yan asha'ira da masu indiya sun yarda da wannan jerantawan wa annan ma wafaka ma waka bainahum kana fadawun an ijtihadin min cewa abin da ya auku tsakanin su kuskure ne wanda ya faru daga ijtihadi yadda ahlus suna yan salafiya suka faɗa haka su ma wayannan suka faɗa ya ولذا يجب الكف عن عن التعالي فيهم. دون هكا يجي وجب أكامل السوكة بسببين. لأن التعالي فيهم إما kufurin. au bid'a domin su kaga sahabbai in ma kafirci ko bid'a au fisk ko fasikanci kama yarawna annan khilafata fi quraish kamar yadda suke gani cewa shugabanci ya tabbata ne ga qurayshawa su ma fa yan asha'ira da maturidiyya sun yarda da wannan shugabanci imamul azam ya kamata ya zama to daga cikin qurayshawa ne wata zuru salata kalfa kullu barrin wa fajirin yana halatta yin sallah a bayan duk wani mutumin kirki da mutumin banza a gane ku in dai yana cikin musulunci bai yi ridda ba yana halatta a yi sallah a cikin sa a tare da shi misali baya halatta ka janye ka ƙi sallar juma'a ka ƙi sallar Jami da su wai wai da mutum banza ne bai sa ba na fi sallah da gaskiya ne ni kawai ni bai yarda da halin shi bane kawai ko dan wani gaba ya hada ka da shi ki ai limamu muna fada da shi tunda muna fada da shi shi ya sanya ba da ba shi ko limamu gaskiya yana da wani dabi'a wani bawan Allah ya ce ya je kwatano ya ga liman zai ya tafa da mace a kwatano sai ga liman ya ta kuma shi ake ganin shi da shef yana tafawa da ƴan mata ya zauna tare da su ta zauna nan ta zauna nan in lokacin sallah ya shiga ya zo sallah ga mutane kuma shi yake jagorancin sallah a wajen ba wani masallaci kusa sai dai kai tawaye ka kuma kai sallah kai kadai ko abin da ya kamata wannan to bai dace ba in zai yi kamar nasiha kamar nasiha ka nuna mai abin da yake ba daidai bane ya saba wa musulunci ya bari na'am wala yuzul khuruj ala al-imam al-ja'im baya halatta yin tawaye ga shugaba karkatacce dan shugaba ya karkace karkace wannan bai hukunta a mishi tawaye a dauki makami a ce sai ya sauka bai halatta ba الثالث عشر نقوم شاؤكو وأيضا وافقوا أهل السنة في القول بالقدر ومن سنقوا سما وإنن in asha'ira da maturidiyya sun yi muwafaka da ahalin sunna wajen ra'ayin kaddara sun yadda cewa sun yadda da kaddara wal kudura sun yadda da ainihin cewa wato sun yadda da kudura wal istida'a ala ma yaqa'u fi al-kawn akan duk abin da yake faruwa a duniya cewa yana faruwa ne da mashi'a ta Allah da kudurar sa Allah da ya kaddara abin zai faru duk yadda na'am bi mashi'atillahi ta'ala wa bi eh da ainihin mashi'a ta Allah da kuma ainihin kudiransa. wannan halal ibad min khairin aw sharrin sai dai kuma ayyukan bayi na alkhairi ko sharri halittar Allah ne su ta da wannan sai dai ba yan asha'ira su kamar yan jabariya ne su suna da fahimta na jabal yan asha'ira su a wajen tabbatar da kaddara gaskiya sun yi guluwi har su sun tabbatar da ainihin irin jabar din na wanda bawa ba shi da wani iko duk abin da bawa ke aikatawa yana aikatawa ne kawai ba tare da yana da wani iko ba amma dai wajen iman da kadara sun yarda da kadara sai dai sun sun yi guluwi yan a sha'ira kawai wa anna lil ibad alan ikhtiyariya cewa bayi suna da ayyuka ikhtiyariya misabuna alaiha ana ba su lada akan ta wa anna al abd mukhtarun fil af'al al taklifiyya kuma bawa an ba shi zabi a cikin af'al al taklifiyya gairu mazkur ba a tilasta ba ba wai an tilasta masa akan aikin ta ba ya falle la sha'ira yau ka gani sabanin su a sha'ira a sha'ira sun bambanta da yan salafiya sun bambanta da yan maturidiya dangane da wannan da yan salafiya da yan maturidiya duk sun yarda cewa akwai kaddara amma bawa yana da zaki na marabi ashara mun yi karatu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون التوقف فيما لا يعلم daga ciki lalle malami idan ɗalibi ya gani daga gare shi ɗalibi mai koyon karatu ya ga a tawakuf dakatawa fi ma la ya'lam a cikin abin da bai sani ba kana zalika ta'aliman lahu wannan karantarwa ne ɗalibi malami ya ce ɗalibi ya ga an tambayi malam abu malam ya ce bai sani ba to shi ma ya koyi wannan abun ya ce na ga malami na akan tambaye shi abu ya ce bai sani ba to ni ma fa yanzu ban sani ba an gani. ya koya wajen malam kada ya zamanto wato bai ci libibi bai wuce gona da iri ya zo yana ba da amsan abin da bai sani ba kuskure ne wa isharar li hadhihi tariqa al-hasana kuma kamar irshadi aka yi masa ga wannan hanya mai kyau din wal iftida bil a'mal da kuma koyi da ayyuka ablagu min iqtida'i bil aqwal wato ya fi kaiwa makura fiye da ainihin koyi da maganganu wa innaka la ta'jab ya akil karim kai za ka yi mamaki ya kai 'dan uwana mai karamci idan ka ga daliban ilimi misali na a cikin wannan garuruwa namu wato garuruwan Najeriya kai sai ta jarra'una ala al-futiya yadda suke tsaurin ido su fatawa kaga mutum ya mai da kansa shekul islam ana fadilatu shek rahimahullah an gane ku yaron da bai daɗe daga yin fadari da daɗe da mai yin fadari ya tsaye ba ya mai da kansa fadilatu shek an gane ku karatun da ya yi ba wani mai yawa ba ne amma ya riga ya malantar da kanshi ya naɗa ma kanshi rawani ya zama to fadilatu shek na fata gane akwai wata majmu'a da daga kowa ya zan fadilatu tushe. duka raka wane ne ɗalibi a ciki wane ne malami dukkan gaba ɗaya a samun fada'il da su ga wannan abu ne mai hadari malamai su yi mana yawa ko ta ina kawai malam kowa malami ne yana da hadari ta mashan gani kowa yana da ta cewa kan addini hmm? wa yatakallamuna fi daqa'iq al-ilm kuma suna magana akan zurfafan ilimi na mashan gani wala abin da zai baka mamaki Ka ga wani ya kutsa cikin harkar siyasa kawai ya zama shehi kaga wani ya halarta ce kawai shiga cikin demokradiyya kawai ya halarta kalas kawai kawai demokradiyya ya halarta? ai an baka yanci ne ai akwai demokradiyya ma islamiyya wani sai ya halatta ma ce akwai demokradiyya ta musulunci maimakon ya bar al'amarin irin wannan al'amari demokradiyya siyasa matsala ce mai zurfi ka bar manyan malamai rasu to su yi magana kan shi sai daga kowane karamin yaro kowane dan kilibibi shi ma kawai zai bude baki wani lokaci wani ma lauya ne wani ma ainihin dan kasuwa ne wani manomi ne wani kaza kowa ne gashi nan wani likita ne a fagensa ba a shiga cikin fagen likitoci amma ana shiga ana kuza cikin fagen malamai a gane magana kan jihadi kawai zai ga wani karamin yaro ne kawai wani dan boko ne ma kawai zai kuza cikin magana jihadi ba ma malami bane shi eh? magana kan tafsir magana kan tafsir da magana tabdi duk wanda mun zai ga wanda suke shiga cikin abun manyan malamai suna jin tsoron abun ba manya manyan malamai su tsoron abun suke shi kuma karamin yaro kutsawa yake yana gani ya cancanta zai iya magana kai a kaga irin wayannan mangaru matsaloli na siyasa matsaloli na jarwa adil matsaloli tafsir tafdi tafsir ah, da ire-iren wayannan abubuwa jaraha mutane da sauransu a bar abin a hannun manyan malamai su suka cancanta a yi a gari ba komai da kuto haka ne bai bambanci ku manyan malaman in haka ne ya nuna kowa ya san babban malami kenan Allah shi kiyaye wa suna cin nawazin? suna kutawa cikin nawazi ba tsoro ya kamata kan matsala ta zo nazila ka firgita ce dan Allah ka ku tambaye ni ku manyan malamai wala haya ba su jin kunya wala mubalat sai eh, ba sa damuwa wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi azau bi suna gaggauta yada shi suna ce an tabbe kan siyasa nan take sun bada amsa suna ce an tabbe kan jihadi nan take sun bada amsa suna ce an tabbe kan jar jarwa tadil nan take sun bada amsa duk tambayar da aka musu ba sa wa kawai kaci amsa ya fito yakuna anfusahum bi akabir ulama'i dunya kai suna riskar da kawo kansu da manya-manyan malaman duniya su ma yanzu a Najeriya su manya-manyan malaman kawo kansu ne misali bin eh suna cewa su ne birbas ɗin Najeriya da irin su ibn Usaimin da Nasiruddin Albani wa na haula ulama'u fi yi. suna cewa waɗannan malamai ne a garuruwan sai dole kuma a Najeriya samu malaman Najeriya to ai mu ne mutum ba sai ya faɗa ba aikin shi zai nuna ma za ka ga ana sa kowa fadilatu tushe. fadilatu tushe. wani bai gama bai kwari a lugar larabci ba wani bai gama kwari a wajen sanin hadisi ba wani bai gama kwari a kan sanin kai wani ma kira'a ma bai ma gama iyawa ba qira'an qur'ani yana banda-banda ne amma fa nan take an nada mai rauni kuma a haka yake sakin manganu da abin da ya fito bakin zai fara duk wani malami da duk wani ɗalibin ilimi da ya saba masa ko ya saba ma ra'ayin da nan take za su fitar da shi daga salafiya an gane kai ka ce kamar su ne masu bayarwa masu hanawa ka ce kamar su ne masu bada salafiyan kuma suke hana salafiyan Wai wa yatakallamuna fi ma huwa min amri ilahi ko su za su ringa yin magana da abin da ya shafi al'amuran garuruwansu. garuruwan su la yajuzu lahum an yatadakhalu fi umuri biladiha eh ya halatta asan ce wai su bin bas da su usaimin za su yi magana ne kan garinsu. Ba ya halatta su yi tadakkuli kan al'amarin mai garinmu, mu garin mu wannan magana da kyau daidai ne sun su bin ba akwai inda za ta tambaye su fatawa ba su bayar ba yanzu imam malik yana zaune a madina akan zo daga iraki a zo daga sham a zo daga ainihin misra a zo daga kaza a yi tambayoyi kan fatawan kasashen can waje wasu ba da fatawa kan shi al al-muhim dai sun san abin da yake so ɗan uwa su gane galiban masu tambayan ne masu da kirki sai a samu malami da kirki sai a jefa mai wani tambaya a dukure. malamin zai ba da amsa aka maka lawu a Najeriya muna da wasu mutane wanda ba sa tare da ba sa tare da yan salafiya sai wasu ne yan salafiya ba sa tare da mu su din nan suna suna jin haushi duk yan salafiya su ba ke jin haushi saboda bugun halin su da to malam mai hukuncin mutanen da sun san mu yan salafiya ne amma sai suna jin haushi yan salafiya sai malam ya ce alwajib alaihim an yatubu ila Allah fa antum salafiyun la yajuzu li ahadin an yubgida salafiyin bi anna kaza kaza kaza ha'ula'i indahum nifaq ha'ula'i indahum kaza fa alaihim an yubadiru tauba ila Allah shi to an gane an ce sunayen salafiya shi kuma da suka gaishe shi sunayen salafiya kai kuma da kaci balarabe yana ta larabci to shi ke mu duba ga Allah ina ba san gane wannan to kada a firgita ku dan an ɗauko wani malami daga waje suna ba da amsa ne a dunkule suna yin tambaya ne a dunkule an gane sun zo su tunkula magana sai su jefa wa malami shi ko malami iya abin da aka dunkula mai haka zai faɗa sai su zo sai su yi ma ainihin ɗan salafiya na hakika azabi a ce to malam ko wasu mutane a nan suna jini da kan zuwa ga salafiya su wa'annan suna goyon bayan yan hizbiya na wajen gani suna goyon bayan yan hizbiya suna yin muwazana bin alhasanat wa sayyi'at suna hana jarwa ta'dil shi tsakani da Allah in kai malami na kama wata bayanan me zaka ci eh ai ka ce haula umayya an gane ko fa alaikum an tabtai an tubidu anfusakum min haula kaza kaza kaza kaza wa haula idza sami'u minni alaihim an yubaziru bit tauba tace tace ina kudin nan in kun ji daga gare su ku sauri ku tuba ga Allah ya ta larabci da mai tambayar da aka mai kenan ba da amsa to yanzu usulubin da suke bi irin wayannan yan haddadiya din nan shine su dauko wani mutum mai jan kunne ko su ɗauko wani mutum wanda yake fari don su firgita ka salafiya yana nan yadda yake da kasancewa an ɗauko wani balarabe ko an ɗauko wani kaza mai jan kunne ko an ɗauko kaza ba shi ba ne abin da zai faɗa shi ne da kuma tambayan da kuka mai shi ne na fata gane idan tambayan da suka mai sun yi adalci a cikin tambayan shi ma in ya bada amsa amsa daidai ne in tambayar da suka mai kaza misali mu a nan akwai wani wanda na jera cewa yana so a bata yan kungiyar zala, kaga sai ka faɗi kurakurensu na hakika sai ce su a gidansu yan zala suna yin wazana suna zage shek rabi eh? sai gome ba suna yin wazana suna zage shekara rabi suna inkari ga shugabanni sannan kaza kaza kaza sannan suna faɗa da yan salafiya kaga sannan suna suna suna yaban sayyid kudu da hasan albanna da sayyid kaza kaza kaza kaga in ka dauko wannan ba kai musu adalci ba suna da nasu kurakurai suna da nasu kurakurai ka faɗi kuskure kawai a yi musu hukunci da kuskuren su ka dauko kurakuran da ka sani lalle suna yi in ka dauko ka gaya wa malamin sai malamin ya musu hukunci sai ka dauko kurakuran da yake nasu ne da wanda ba nasu ba kai ko su bi ne <clears throat> ko su bi kai haka ba kamar adalci ba an gane ko su bi kai wa haka ka faɗi iya abin da su bin yake yi da laifi sai ka jingina zuwa ga malamin malamin ya bebe sai mai hukunci na? yau kayan shi mai hukunci da tambaya da saboda raka wannan uzurubi kada ya firgita ka san wannan uzurubi ne da suke so kamar da shi suke so su yi sun kasa sun rasa yadda za su yi da yan salfiya na gaskiya sun suna so su yi amfani da wannan wani lokaci ma sai su yi amfani da malami wanda yake majruhi malami wanda yanzu ba a ma sauraren shi ba kuma yadda yi idan an dauko malami ku duba malamin yanzu yana cikin salafiya ba ko ya samu zalla in baya cikin salafiya in ya samu zalla to kaga su ma kansu kenan suna tare da shi kenan ko su ma sun bi shi kenan a rashi zalla din wannan shi ake kira rara kefe. yanzu akwai manya-manyan malamai da su shekara biyu irin su shekara faunan sai ga wani na kan rara gefe yana dauko wasu malamai wanda sai ga sun zama juruhai akwai shi fauzan akwai da jami'i akwai abdullahi bukhari to duk irin wa'annan yanzu ba sa zuwa wajen wa'annan ba sa musu tambaya sun sa suka tambayi shekaru biyu, shekaru biyu, ya riga ya goge zai wanke su ka tambayi abdullahi bukhari yanzu a yanzu a cikin ɗaliban irin su su a cikin mutanen mabiya misali na sunna irin su abdullahi bukhari sun waye sosai sun san samarin da suke tura wa malami magana a baka in kai magana sai sun yi tafsilat ke malamai hukuncin malaman da suke zage yan salafiya zai gido matuƙar in dai wa'annan ɗaliban yan salafiya ne da gaske ba wai irin wa'annan wanda suke da fikira na haddadiya ba ne ba wai irin wanda suke sukan suke shiga gonan da ya fi ƙarfin su ba ne ba ka za ba ne to gaskiya ba su kyauta ba kaga malami gogagge kenan to amma wanda bai goge ba kawai zai bi su ne a har kawai tun da an zage ku duk wanda ya zage ku ya fita salafiya don ba mai san ɗan salafiya sai ɗan salafiya ba mai kin ɗan salafiya sai ɗan bidiya zai bi asalin sa shi asna ta gani to Wani nu nukti bi ma yahumina fi biladina mu muna yin fatawa da abin da ya dame mu ne a garin mu jisu ba in ji wayannan galiba masu wannan ra'ayi su ne yan sururiya su ba sa sa a rika tambayar manyan malamai in an tambayi manyan malamai za su ji kunya sai su hana a tambaye su ibn ba sai su a tambaye su abin da ke Najeriya ka tambaye mu su nan ba su kai matakin da za su yi fatawa kan da wazir ba hum rijalun wa nahnu su rijal ne mu rijal ne su bin su ma mazaje ne ai mu mazaje ne shin da gaske ku mazaje ne a fage ilimi a kira ku mazaje su ne su mazaje ne ku bai wallahi ku yi ne eh sharu usul sunna li amal mamu eh sai malaman duniya da aka dauko sun dauko malamai ne majruhai malamin mai shagarbi ya faɗa kan wani malami mai ubaidul jabiri ya faɗa mai fauzan ya faɗa kan wani malami mai abdullahi buhari ya faɗa me yasa ban tambayi wayan ai suna nan sun san fitinan da ake yi akwai fitinan sa'afika sun sani da sauran fitintunu da ake yi ko kuma sun san abin da malaman salafiya suka faɗa kansu saka wannan malami da ake magana an ɗauko ba malami ba ne wanda yake mustaƙimi a yanzu da ga sashen mustaƙimi ne amma yanzu majuru kaga tana majuru ne su ma sun zama majuru hai ina ba ta gani yawwa wa alaikum salam ya dace ya dace in bukata ya taso in bukata ya taso ya dace galiban wani lokaci tambayan yadda ake yin tambayan gaskiya ba a tambayan yadda ya kamata a yi tambaya ɗin yawwa ya gani kaga yi ɗin shi a dunkula haka kuma in ka zo kaga zai ce a ne to malam ya hukunci wanda suka yi haka to kaga wanda suka yi haka za akwai tafsiri shin sun samu bayani wajen malaman sunna ba a samu ba kaza kaza duk wannan tafsilan din kawai sun tabbi malami a dunkule shi ba zai ba su amsa a dunkule sai su yi amfani da fatawar sai su jara'a mutum a gane kuskure ne misali eh su tana son shiga abubuwa ne masu wahala eh eh fatawan wai fatawan ba da zan kan zikin shawar? to gaskiya ba zan iya sanin ko lalle haka ba bane cewa lalle akan akwai fatawan da ya daga mutanen kurasan da kan zikin shawar. amma cewa a akan su kawai yayi wannan fatawa ba zan iya to me yake dalilin da yasa yayi musu su eh akwai wannan ina ganin akwai wani sabu na ganin ba ko jami'ul kutubiyya ko wanne? eh kamar a ciki na ganin kamar an faɗi dalilin da ya sa ya yi wannan fatawa ɗin har yi ganin karin jahilai su riskar da shi da ramadan wai an samu wasu masu ganin azumi talatin da wani abu ne sai ma malik ya yi kyamaci cike shawar ɗin don kada ya zama to an ɓata biyu da ɗaya bai samu wani shagon ba an ɓata biyu ɗaya bai gyaru ba to sai ce su tsaya su yi ramadan su ban suke shawar saboda karin jahilai su riskar da shi da ramadan wanda a zamanin shi ɗin an bai fatawa ɗin wanda ya nuna jahilai su riskar da shi da ramadan kaga idan ya tabbata haka imam malik ya yi fatawa ne bi hasabin nawazil amma garuruwan da jahilai ba sa raskar da shi da ramadan su ci gaba da yin kayan su idan ba imam malik ba wai ya inkara suke shawar bane ya duba jahilci wasu mutane za su iya rikitar da al'amari su ba malamai wahala to sai zai fatawa amma zita shawar yana nan a matsayin shi na duk wanda ya azumin shi man saba ramadan kuma ba wasu tamin shawar kada ka kiyamin dahar na'am شرع اصول السنه للامام احمد بن حنبل بسم الله الرحمن الرحيم لاحد ان يطعن عليه eh babu wanda yake da iko ya ringa sukan shugabanni ba sukan shugabanni ba daidai bane la sai kamat hadde ko ka ringa sukan a wajen tsaye da haji wala sai kismatu fai ko wajen rabon fai kama fa'ala zuku waisira kamar yadda zuku waisira ya gaya ba manzo Allah yace bi idil kai adalci domin kai baka yi adalci ba idil fa innaka lam ta'dil ka yi adalci ya rasu lalla domin kai ba ka yi adalci ba annabi ya duba yanzu a duniya wane ne zai yi adalci in bai yi adalci ba wane ne zai yi adalci in bai yi ba shugaban masu adalci an kira shi Al-Zalimi. wannan shi ne manhaji na khawarij manhajin khawarij zai samu mutumin kirki sosai mai imani bawan Allah wanda kila ba mai imani kamar shi sai su kira shi fasiki kamar yadda suka aikata ga Aliyu bin Abi Talib ne fa na hudu daga cikin khulafa shi rashidun amma sun ce kafiri ne shi kuma kashe aliyu babu jihadi da ya shi ya zarbata min ya zarbata min taqiyin ma arada biha illa li yabluga min zil ashir ridwana eh duk kuwa fira, da ya kashe aliyu an ce wani irin tsara ne daga taqiyi washi taqiyi ma wannan ba wannan taqiyi Abdurrahman bin Muljam da ya kashe ainihin Aliyu bin abin Talib sai suka ce wani irin tsara ya yi wanda ma a rada biha ya li yabluga minzil arshi ridwana ba komai ya yi nufi da wannan tsaran da yawa aliyu ba na radiyallahu an sai dan ya cimma yardan Allah inni la azkuruhu hinan fa ahsibuhu aw fal bariyati inda Allah bizana eh ni ina tira shi wani lokaci sai yi tsammani shine mafi cikan talikai a wajen Allah da bizani ha eh, kaga kaga wannan ka duba a ajib bi qaumin buduna ah, buduna khairi kabruhum lam kalidu yaqlidu qalbuhum zulman wa udwana kai mamakin mutane wanda cikin tsuntsu shi ne su shi da eh, wanda zuciyarsu bai cudanya da kauce hanya ko zalunci ba ko abin ba shi abdullahi zuciyarsu bai cudanya ba yanzu aliyu shi shine fasiki ne kafiri na ba ta gane Duk su haka suke yi sai su ɗauko na sama su mai da shi ƙasa na ƙasa su mai da shi sama su kawari shi to saboda haka ba a sukan shugaba a wajen rabon fai ko wajen rabon ba. yana yin ishtihadi idan ya ishtihadi ya kuskure yana da lada ɗaya in ya yi daidai yana da lada biyu ba dole ne shugaba ya raba yadda kuke so ba wa dafu sadaqat ilayhi ja'iza nasiba miƙa miƙa irin zakka zuwa gare su ya halarta kuma ya zartu لأن الحاكم المسلم له أن يجتهد في كسمة الفيء domin alƙali musulmi ya samu ya yi ishtihadi a wajen rabon fai'u an gane ko shugaba musulmi ya samu ya yi ishtihadi wajen rabon fai'u ya samu ya haka ba sai ya ba kowa da kowa ba yanzu rabon kujerar aikin hajji in shugaba yi dole sai dan Najeriya ya samu rabon scholarship in an yi dole sai dan arewa kowa ya samu a nan gwamnan arewa sai ya raba scholarship sai sai wani to aikin da ya ba wasu bai ba wasu bai zalunci ai kuma talakawan shi ne daukan aikin gwamnati dole ne kuma sai ya dauke shi aikin gwamnati ko yana da kwali shugaba zai yi ishtihadi ya dauki wanda gwamnati ke iyawa sauran abin sa hakuri kudin empower da ake bayarwa dole kowa da kowa sai ya samu idan an bayar wasu sun samu wani samu ba kada ka yi fushi ka yi hakuri ba ba arban ka ne bai zo ba in Allah ya sa kana da rubuta ka an dauki ka gani irin wannan kaga in an zama shugaba ya yi rabo baka samu ba lalle da shi kowa ya samu tun zamanin manzo zuwa yau ba a taɓa yin rabo kowa da kowa ya samu ba in an ce shugaba sai ya ba kowa to ba fa abin da zai yi sai shugaba ya raba filaye ga wasu mutane gobe ba mu ba zalimi ne shi ai dukkan mu ne karkashin shi muke wannan ishtihadi ne khafi eh shugaba ya ba wasu ba samu ba ba dole bane sai kowa ya samu na eh to mana manomin kowa kowa da kowa ke samu ba kowa da kowa bane wani lokaci shugaban ma shi ga yadda ya ce a yi sai ga karkashin kasa wasu yi ba daidai ba eh wasu wasu mutane suna amfani da damar su sa siyasa cikin al'amarin da abinda shugaban ya ce a yi su ƙi su kuma sai su yi amfani da wani abu da kai sai kai a guri Allah ya sa ba rabanka bane eh nabu sadaqati ghayr ja'iza nasiza Mika zakka zuwa gare su ya halatta kuma ya zartu ka mika zaka zuwa gare su in shekara ya yi ka mika zaka zuwa ga gwamnati ta raba ta ba wanda ya dace mai ko bukata man dafa'aha ilayhim ajza'at anhu eh man ha ayyuhu duk wanda ya mika ta kowanne daga cikin su shugabannin ko shugaba ne kirki ne ko shugaba ne ja'iri kan yayi ta maza wa ki mazhabul imamu ahmad a cikin mazhabul imamu ahmad wa fi shafi'i yufarriquna bayna zakati zahiri suna bambanta tsakanin zakanin zahiri wa zakatul da zakka na boye wa yarawna anna zakatul zahiri li wali al suna ganin zakka na bayyane na shugaba na shugaba ne zakka wanda yake fitowa bai kamar na dabbobi yanzu kaga dabbobi ai zakkan za a A dabbobi ana ganin su in kana da dabbobi kowa ya sani to irin wannan zakatul zahir ana ba shugaba wa zakatul batin misalin zahab wal fidda zakatul batin misalin zinari da azurfa kun gane dinari da azurfa mutum na iya mutum na iya mallakar ba kowa ya sani ba kana iya mallakar zinari da azurfa a koyi ba wanda ya sani sai dai kana ajiya a banki akwai bbn in ka yi ajiya a cikin banki goma to duk kudin ka za a dunkula su ga bbn na zai tattara duk kudin da kake da shi ana so a sani efcc za ta iya bincike lokaci kaɗan a ka saboda bbn din nan kana da banki goma kana ajiye kuɗi a akawun goma to duk wayannan kuɗin ana zuwa a fito da su za a fito da su sai a tattara kuɗin ka nawa kake da shi kaza a ina ka samu biliyan ɗari wani aiki kake yi ka zo kai kawo kanka kai mana bayani ko a hukunta ka kun gani to duk irin wannan ka gani amma a da kana iya ajiya kuma ka ɓoye kayanka kana ajiya wannan banki wancan banki wancan ba wanda ya sani ko ba ma yanzu akwai mutane da har yanzu a gida ma suke ajiya sai dai in wuta ya zo ya kona wuta sai zo ya kona kuɗin gaba ɗaya mutum ya abin nan to wani wasu na jin tsoron ajiya a banki saboda wannan magana bibiya sai a gano sirrinsu wani sai ya haƙa rami ya je abin nan shi kuma wani wanda aka ce ya haƙa ramin in aka ce mai duwanda ya tona asiri zai je tona asiri a bashi nashi kasar a je a haƙo kudin a kwaso na ba gane <laughs> da kuma kaddarori na kasuwanci kaddarori kaga kaddarori na kasuwanci irin wannan mutum ba da zakansu shi ma kazalika azumi ne nafsu man yamliku nisab min az wannan da shi kanshi wanda ya mallaki nisabi ne na zakka sawa'un zahaban aw fidda shin daidai ne dinari ko azurfa ko ko kasuwanci na shi ya khurujaha bi nafsi lahu an yukhrijaha an yukhrijaha bi nafsi ya samu ya fitar da ita da kanshi nan wa ba'dhum yufaddilu an yukhrijaha bi nafsi wani sashin yana fifita ya fitar da ita da kanshi liyasma innu annaha wasalat ila al-mustahiqin domin ya samu kuwa cewa lalle ta sadu zuwa ga wani ta cancanta lakin ma hada da'a da'a wali al-amr amma duk da haka da ya bada ita ga wali al-amr inna zalika jaizu to lalle wannan ya halatta amma galibu in ya bika ga wali al-amr amma da a ce wali al-amr ya nemi baka bashi zakka ala nas dole ne mutane su bada zakar zuwa gare shi wa idan tana'u an ada'iha idan suka hannu daga bayar da ita lahu an yi ƙaci lahu ya samu ya yake su suka iya ya ce ku ba ni zakka suka ce ba za su bayar ba suka tsaya cewa ai wannan zakka ce zahira wannan zakka ce Ba saka zakka ce baɗina ba sai mun baka ba ya ce ku kawo tsaki zai iya yakan su kuma yadda sahabbai suka yaƙi masu hana zakka Hmm. dama idan wanda ya zarace wani akwai laifi shugaban ya zarace talaka ya hana shi shi akwai laifi mana Allah zai kama shi yana ba wa ana nufin cewa shugabannin ba su yi laifi ba ne a kai abin da ake so gare ka ka yi haƙuri akan zaluncinsu gobe kiyama akwai hisabi in shugaba ya zalunce ka an gane ashiri shi ne ma'ana an ce asabaru ala jawrin hukam an ce zalunci ba ku yi haƙuri akan zalincin shugabanni lalle shugabannin sun zalunce da sun toye ma haƙi to ya hukuncin addu'a wanda aka zalunta annabi ya ce fatat idan a watan mazlum eh? domin ita laisa na hawa bai na layu jaf. babu shamaki tsakaninta da Allah A gane wannan abin da ake nufi da talaka ya haƙuri wannan zalunci da suka yi gobe kiyama Allah zai biya kada ya ce zai ɗauko wani abu za a samu fauda ƙasar ta gagara zaunuwa Domin wani saboda yunwansa zai tsaya shi kaɗai maslahan kanshi zai sa ya tayar da hankulan jama'a a zo a yi ta zanga-zanga zanga a tada hankali a dauki makami ƙasar ta gagara zaunuwa dan abincin da yake ci so ɗaya ma ya rasa wani yana cin abinci so ɗaya iya yin kuruji sai kwana uku da ci abinci yana ɓoye a cikin daji an gane to wannan shi ne abin da ake gudu har zai gwamnati ma rayuwar da yake a da yana cin abinci sosai ya sai alkhairi da wannan rayuwar da ya samu kanshi a lokacin da ya tawaye babu wanda zai yi tawaye ga hukuma face yayi nadama sai dai lokacin nadama ya riga ya kure an gani ba zai iya dawowa ya ce a dawo da kasar yadda take da ba a ina fata gani yanzu duk garuruwa da suka yi tawaye ai nadama suke yanzu wa yake labarin somaliya yanzu ya kama ba ta a duniya wata na nan amma yanzu somaliya babu wato abinci da zaka ci ma wahala yake maka kullum talakawa suna zalimi saboda kullum cikin yaƙi yaƙi kaga wannan ba magana tattalin arziki ya kyau har abada cikin wannan halin ko ba magana mutane su yi addini cikin walwala ba magana mutum ya kai ziyara cikin walwala yanzu ko halin da muke ciki a Najeriya na na nafi kana ziyara cikin walwala yanzu mutum da kawai sai yanki fili kawai sai ya ki fili kawai a daji kawai ya gini duka shi kaɗai ba da tarewa yanzu ka tare ka kai kanka ne kawai ko to yanzu kawai dan dan burbushin kawai tashin hankali da kidnapping dai to ina kuma idan bala'i ake ana ta sakin bomb ta ko ina jirgin sama zai zo ya saki bomb kawai mutane ɗaruruwa su mutu masallatai su rushe kasuwanni su rushe makarantu su rushe da kuke tunani wannan gari zai daɗin zama kullum kana cikin zulubi za a saki bomb za a mutu za a mutu za a yi kaza su haka wannan tawaye za ka ga turawa suna dan motsar da mutane wai yana cikin kwato yanci gaskiya ba kwato yanci bane wannan kai kai kanka ka zama mafi girman zalunci ma saboda kai zalunci da aka ma an dan zalunce ka wani abu duk kuma ka zalunci al'umma gaba daya ta hanyar yin kuruji al'umma ka zalunta so da ka dole ne mutane su san duk wanda yake kiran ka zuwa ga yin tawaye zuwa ga zanga-zanga kaza kamar yadda irin tsarin demokuraɗiyya ke goyon baya tsarin demokradiyya da zan ba namu bane demokradiyya daga waje ya zo kada ka ce za ka yi koyi da abin da ke cikin shi addinin ka ya tsara ma komai an gani kuma su ai yan a demokradiyya ce an rubuta cewa a yi zanga-zanga a yi tawaye amma mu addinin bai ce mai ba shin za ka za mu ne na demokradiyya ka yi ko za ka bi musulunci musulunci za ka bi an gane wannan ko na'am wa alaikum salam eh Wasu eh. sai an ce a azzalumai an ce shugabanni karkatattu me yi suna gaya ma da ya wuce wannan al-imam al-jair su ta da dama shugaban da aka ce mai biyayya dama shugaba kamar annabi dama waye zai gaya ma mai biyayya ai dole ne wannan shugabannin da dama ake shakka kansu tun shugaba ya zalunce ni yaya shi za ga malaman suna suke rubuta a yi biyayya ga al'imam aljayir. shugaban da ya karkace a ce wa inda raba zaharar wa zama halar gare shi so da wuce wannan ko da shugaban ya ma duka a bayan kai kwashe ma kudi ƙarshen abu da ce an zalunce an rusa ma shagu ƙarshen abu ka ce an rusa ma gida ba kwashe ma dukiya ba ne sai ko menene ake yi wanda da ba a yi wanda manzo Allah bai faɗa ba kuma ga maganar da manzo Allah ya faɗa cewa sayakunu minkum ahimma la yahtaduna bi hudaya wa la yastaduna bi sunnati za a samu shugabanni da ba sa neman shiriya da shiriya ta ko ba sa riko da sunnata. to yanzu irin wannan shugabanni me yasa baka son su ai ba sa neman shiriya da shiriyar annabi ko ba sa riko da sunnan manzo Allah ba shi bane to me kuma yasa faɗa da wuce wannan kana so sai manzo Allah ya ce ko da shugabanni demokradiya ne shugabannin demokaradiyya suna rubo da shirya manzan Allah ne suna bin tsari ne na government of the people for the people and by the people mutane ke tsayawa su tsara dokoki sannan a cikin doka ma da ta tsara in a Najeriya ne misali sai ga kuma ba ma abin dokan da yake rubutun kuma ina ba ta gane to kamar yadda manzan Allah ya faɗa ina ganin ya tun mai hankali manzan Allah ya yi ta ayyana tsarin da ya zo ya faɗi sunan shi an da tsari ya ƙara girma ina ba ta gane a gane annabi ya riga ya bayanin tun daga shugabanni da suka yi mulki na banu umayya dan annan aka fara jan layi ana ganin ai ana yin wasu kurakurai ana kaza akwai wanda suka yi banda a cire muawiya a gane wanda suka yi na kirki a cire irin su umar dan abdulaziz to an samu shugabanni wanda da ire-iren su akwai shugabanni da suka yi kurakurai da yawa to an aka fara jan layi akan shugabanni masu zalunci har zuwa ga shugabanni da daula na banu abbas a cire irin su haruna rashid da ire-irensa Shugabannin sun yi abubuwa da yawa akwai tarihi ma da imamu zuwa ya rutu wani karamin yaro baban shi yaro yana jariri aka naɗa shi kuma dole ka mai biyayya ka yin biyayya za ka gane kai kuranka an naɗa jariri sai waziri ne cigaba da gudanarwa a ya girma na matan gane kaga ai ko zaɗin ya yi yawa to haka yana faruwa su da aka ce bi hakuri da zaluncin su kuma abin da ake duba kai ba ke duba ma duk wannan abin kai ake da zaka san fa'idar da ake kai ake nema fa'ida da ka san irin tausayin da ake yi naka ba a so ka shiga cikin wani halin ni yasu wallahi da ka gode ma wanda ya ma wannan magana Allah da ya gaya maka manzon Allah da ya gaya maka haka malamin salafiyya da ya gaya maka haka Kamar za ka ce wallahi na gode Allah ya saka da alheri saboda yayi ne dan ya nema maka hanya mafi sauki ka yi haƙuri akan wannan ƙaramin matsala kada ka janyo babban matsala wanda za ka yi nadama akan wancan za ku mace gara ma wancan halin da kake da da halin da za ka koma eh? na biyu iya ƙaunuhu ta kun gafi irin wannan malam yusuf shi ne abin da ya kamata malamai su yi da yan zafin kan nan a wayar da kawo ka mutane ba duk wani irin gwamnati inda ba wai ka bikiya mutu ba hukunci na nan akwai wannan shubuha da mutane ba su gama gane cewa wato ba a yi inkari hatta ga irin wayannan shugabannin ba ba su gane ba sun su dauka kawai ana nufin sai shugaba ya zama irin annabi da abubakar da umar su ne kadai ba abin tawaye kaga shi aikin malaman salafiya ne su ta karantar da wannan wannan fage din su yi haƙuri da gwagwautan mutane har su wayar da su mutane har yanzu ba su gane wannan abun ba ballantana a rinka cewa wai a ce zuwa hira wanda za a an da mutum wallahi wani ma yana da awon malanta wallahi bai gane wannan abin ba da ke ai ba irin wa'annan shugabannin ake nufi ba ana nufin shugabanni ne a daular musulunci to shugaba yana daular musulunci bai aiki da musulunci kuma bai bambancin shugaban da yana cikin daula ta islama ba ba da islama yake aiki ba da kuma shugaban da baya cikin daula ta islama ko ba da islama yake aiki ba dama ana son sunan ne aikin ake so in ya ce shugaban daular musulunci da duk wani abin da musulunci ya tsara ya bi na masu zaka babu mace tsakanin shugaban da yake cikin demokaradiyya malamai ka duba yadda malamai suka yi tafsila kan wa mallami lam yahkum ma'an anzalalla ya ishe ka sun ce in mutum ya hukunci bi gairi ma'an anzalalla ya halatta hakan ya kafirta ya fita musulunci ko ya ce tsarin da ba na Allah ba daidai yake da na Allah ko ya fi na Allah ya fita musulunci amma in ya yarda da cewa tsarin ba daidai bane amma yana yi wannan mutum musulmi ne amma hazibi ko azalimi kaga wanda bai ake nuna maka a shi kuruji an zan gaya ba matsayinsa in dai bai yi ridda ba to musulmi ne shi ko da yana bin tsarin baka duba tsarin shi zaka duba ya yarda da tsarin ba wai zaka ce ai yana aikin mai bin tsarin demokradiya kafiri ba la la la la a'a shi shugaban da yake mulki tsarin da yake bi na demokradiya ya yarda cewa ya fi qur'ani ya yarda demokradiya shine adalci tsarin qur'ani shine zalunci in ya yarda da wannan shi kafiri ne na ya halatta ta eh, halattawa in bai halatta ba to yana nan a matsayin shi na shugaba za ka yi masa biyayya ko da ya kira tsarin demokradiyya ko ya kira tsarin gurgudu amma bai yarda da gurgudun ba yana yi saboda wani hawa da ya fi nafsi wani son rai ne yana ganin ta wannan tsari ne zai zalunci mutane kwace musu haƙƙinsu. amma ya san ba daidai ba ne ya san Allah zai tambaye shi ya san za su wannan shi kenan musulmi ne shi na ba ka gane wannan to wannan abin na bukatar wayarwa ba yana bukatar mu tsaya mu nasu mu wayar da kawo kan mutane hatta hawas masu da'awan malanta wanda suke da murya cikin al'umma wallahi wani bai san wannan ba suna da murya ana sauraron su ake gani malamai wallahi tallahi wani bai san wannan ba to ashe saurin an da mutane ko saurin fitar da mutane musulunci akan irin wayannan abubuwa da mutane ba su samu bayani ba da sauransu yanzu bayanin ya gagara ma gaga yanzu masu irin bayani ya gagara daga waje ake ɗauko sojan haya na ba san gari to abin da yake ga ana ɗauko sojan haya daga waje daga ai karatun ya kare karatun ya kare ana so a ɗauko tun da dai haka ɗauko sojan haya aka ɗan mummurna mai abubuwa ya faɗa abin da ya gara ma shi kenan kawai sai a ce to kun jira wani jan mutum wani mutum bai jan banki bai jan kala ya ce kaza ina ba san gari eh saboda mai i e, idan idan shugaban ya ya kafirta a fili to shi ma kan shi sai in muna da ikon idan shugaban ya zama to ya fito fili ya yi inkarin abin da yake ya yi kufurin bawa sai idan muna da ikon masa kawai imana muna da ikon mu cire shi mu rada wani ba tare da an zubar da jini da yawa ba don kafin a yi wannan aka duba za a mutu ko ba za a mutu ba za a mutu amma kaɗan dan mutuwan kaɗan ne wanda bai ta karya karya ba zai a aikata a'a za a kashe mutane da yawa to ba za a yi ba yanzu ka duba shugaban america wannan wanda ya mulki a da trump lokacin da aka ce za a yi wani ana son a nemi taimako da sojojin amerika ko a yi menene sai ke cewa mutane a yi yaƙi ana ganin in za a yi yaƙi da mutanen amerika nawa za su mutu Ta manta matsalar sai aka yi amince in dai sun kai wannan yawa shi ya goma ya bar wannan abu da a sa sojojin amerika cikin haɗari shi ne da ba ka duba kawai kafin yamma yana duba maslaha amma masu fikira na kawari ba ka duba maslaha kafin ya ce shi gaskiya yakin abin da ya nuna yakin ba riba kenan an ce mai za a kashe kaza na dalar amerika sannan sojoji kaza za su mutu a yaƙi ji to a fasa eh, ina ga kai mai iran iran hari ne ce da a ce za a samu karancin fees to shi da ya bada dama kawai a yaƙi amma ce fees din na da yawa to kawai a samu sabon kuɗi kawai a su eh. na wa alaikum salam wasu da zuwa suna sun ba suna rayu kuma sun san da wannan daulolin ba su kafarta shugabannin ba ba su kafarta su ba shugabannin suna da kawanin alwada'iyya kuma an tambayi bin basu ya hukuncin mutanen da suke aiki da kawanin alwada'iyya su ne constitution wanda dan adam ne man-made constitution ya hukuncin mutane da suke adopting man-made constitution shi ne bin basu cewa kawani idan ɗan adam ya tsara shi wanda ya tsara din, za a bincika ya halatta shi shin ko kuma yana ganin cewa tsarin wannan tsarin da aka tsara daidai yake da na Allah ko kuma ya fi na Allah ko shi ne adalci ya ce idan haka ne shugaban ya yi rinta duk wanda ya tsara ya yi rinta bai ba bai bambanta tsakanin wanda ya rubuta ba da kuma masu zartarwa akwai wanda suke tsara birkin, su ne house of me eh masu tsarawa suwa yi legislators da kuma akwai masu zartarwa su ne executive akwai legislator a tokadar bi ba mai bambata tsakanin legislators da kuma executive ba inda suka tsara za a duba abin da aka tsara ne a duba su masu tsara tsarawa mai ya suka ɗauki abin shi kanshi abin kafirci ne a ce ɗan adam ya tsara hukuncin da ba na Allah ba kafirci ne idin hukumu illa lillah amara Allah ta abudu illa iya amma kuma ba dukkan wanda ya fada cikin kafirci bane kafiri an gani tsari na demokradiyya ba tsarin musulunci bane tsari ne na kafirci tsari ne na jahiliya tsari ne na kaza Allah ya ce afa hukumar jahiliya fi bugun wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumi yuqinun kama dukkan mutumin da ya fi tsarin kafirci ne yake cikin tsarin kafirci ne kafiri la in ka ce haka me za ka ce kan rajulun mu'minun min ali fir'auna yasumu ku. ka da daga cikin sa wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaftumu imanahu ataktuluna rajulan an yaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum da zaka shekar cikin sa ya dade a cikin majalisar fir'auna yana daga cikin masu bada shawara amma musulmi ne ya dade yaftumu imanahu to dade wanda ya a cikin tsarin demokradiya ko tsarin gurgudu ko tsarin fir'auna ko tsarin kaza tsarin kaza ya fitar da shi musulunci shi ake rajulun mu'minu ma annahu ma fir'aun su da ake zama yan majalisa ne su fir'aun zai ce ah, abin da ku nuna ku ba da shawara kan ka za ba shi shawara ya ga dama kun lura da annabi yusuf ko da ya zauna cikin mulkin shi ma fir'aunan zamanin su duk mulkin sunan shi fir'auna sunan mukamin fir'auna ba kowane shugaba na da nashi suna a gane wannan su ba wai zama a cikin tsari ba ne ko ka zama dan majalisa in ka zama ka yarda da abin da ake tsarawa in ka yarda da shi to ka yi ridda in baka yarda da shi ba to in ka yarda dan adam shi ke da iko na tsara dokoki to ka mai da dan adam Allah ka yi ridda amma ka san Allah ne amma ku karbani kuke yi ko san rai ne shi nan to dole ne a riga wayar da kawo ka mutane ai mafi yawan shugabanni na Najeriya kowa ya san tsarin demokradiyya ba na Allah ba ne hanya ne na neman abinci kowa ya ɗauki siyasa business center ne kowa na ganin yasa jarin da zai fitar da riba da yawa in ya san babu kuɗi ba zai ma cire kuɗi ya kamfe ba ya san ba zai samu kuɗi ba ina fata lura da wannan yau alamun tara Eh. ba sa jinginawa kuma wani lokaci sai a musu dungu wala dunguwa ce kaga akwai akwai kadiya na Algeria wani rikicin da aka saba yin lokacin da suka ci zabe suka kawo fati na musulunci suka ci zabe sun kawo fati na musulunci bin ba su ya ba su shawarwari da sauransu sai su bai tambaya su bai dungu su bai tambaya su bai dungu to daga baya akwai tambaya da ta ma usamin ta mai wayo akan za su shiga cikin siyasa din saboda kaza kaza ka faɗo su a shi duk ƙarya ne sai usaimin ya saki fatawa suke ta yawo da fatawan usaimin ya ba su dama su yi kaza su yi kaza to irin wannan zaka galiban masu son su cimma burinsu su ne da gudu suke gayyato malamai daga waje suna so su burin din nan sai su dan yi wa malamin dodorido sai a saki tambaya na saki tambaya sai malamin shi kuma bai san kan kasar ba zai ba da fatawa amma in za a yi wa malamin tambaya tsakani da Allah a shimfiɗe mai komai akan mai mai malamin ya yi bayan tsakani da Allah misali zan kawo yaya hukuncin aka maka Allah mutanen Najeriya wanda mafi yawan 'yan Najeriya gaba ɗaya sun ne akan hamasa tintin kuma manyan malaman suna musu bayani ne kan hamasa sai malaman sai ana ganin cewa shugabanni shugabanni na Najeriya ai ba kamar shugabannin zamanin manzon Allah bane za a iya musu tawaye to wannan shine tunanin da malamin suka daura su akai to sai mutum ya faɗi irin wannan to aka Allah kana yaya to za ce kawai aka maka Allah ya hukuncin mutanen da ke ganin za mu shugabanni tawaye duk wannan tafsira duk ba sanya yawa shugaba su ba A gani to shi da aka ce malamin iya goge akwai abin da kira istifsalul mufti istifsal to kun ce ya hukunci wanda da suke kira zuwa ga shi shin inda mutane manyan malamai ne sun san aqida an karanta da su aqida an musu bayani an tsaye musu da hujja an kusa musu shuba a'a su ne ma ake kallon malamai ko su ba su ma san aqida da manhaji ba ba shi mutanen garin za su wayi gari akan irin wannan fauza din kaga ashe kenan ku yanzu duka sani ku yi hakuri ku karantar da wata sani ba ku nuna musu wannan kuruji din da suke kira zuwa gare shi da inkarul alami din manhaji ne na kawarish tubina kaga in aka yi haka aka daɗe ana karantar da mutane za a waye amma kawai shi zo ku dauko wani malami ku sa ku mai dungu ku faɗi wata magana wanda malamin kawai shi ya yi amfani da shi ne kawai alamun ijmal sai ba da amsa kaza ko kuma ko malami majruhi faqidu shay la ne. idan malami ya zama majruhi sai ka tambaye shi akan abu shi ma kanshi a yanda yake haka zai ba da fatawa din ko malami wanda yanzu ka kada ko malami wanda ana kiran shi haddadiya haddadiya na wannan zamanin yanzu wani wanda aka dauko aka aka aka kawo fatawar yanzu ana ai ana sauraron fatawar malamai sun ce shi haddadiya na wannan zamanin kaga ya zai haddadiya na wannan zamanin ai shi ma kaga irin zage-zagen da suke shi ma ka zai yi wa iyaz billah subhanak allahumma wa bihamdika bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta ko yau da gidauniya na'am maganar gidauniya na tafsir da ake ce da rai Allah ya kuwa lokaci da ya malami da karatu da Allah